duk da an samu miskiloli kuma wannan hali ne na rayuwa babu wani dan adam da zaka ce ya zama cikakke dukkanin mu tara muke ba mu cika goma ba cika sai ubangiji to duk da rashin cikan mu Najeriya ta taso da kwarjini da mutunci a idan duniya da kasaita kuma taltalin arzikin kasa daidai gwargwado yana tafiya to ba za a zauna ba ba a samu wata miskila ba domin ita rayuwa a fadi ne a tashi to muna tafiya cikin wannan duk da wa'annan abe ba dai kasashen duniya suna ganin girman mu in ka tuna yan kwanaki biyu ko uku kafin a juyin mulki ai a nan Najeriya aka yi taron Commonwealth a lokacin nan Commonwealth tana nema ta ruguje Najeriya ita ta taimaka ta tabbatar da zamanta kaka ashe Najeriya ba ba ma a gida ba har a kasashen duniya ta yi rawar gani wannan juyin mulki da aka kawo ya raba mu da shugabanci irin na su Abubakar Tafa Balewa irin na su Sardauna irin na su Azuko da sauransu ma wannan shugabanci irin na su Balewa ai duk duniya ta yadda cewa akwai shugabanni na kasashe masu tasowa kasashe guda uku daga cikin kasashe masu tasowa waɗanda idan suka samu shekara goma sha biyar ko ashirin suna jagoranci kasashensu za su bunƙasa za su yi kunnen doki da manyan kasashen duniya aka zo aka yanke wannan shugabancin tun daga wannan lokaci abubuwa ba su yi mana daidai ba har yanzu a wannan zamani na farko mutunci zumunci adalci rashin zalunci kamanta gaskiya son ƙasar fiye da son kai su ne suke gaban shugabannin nan a wannan lokacin wasu suna cewa wai ai zalunci ne da cin hanci yasa aka yi juyin mulki to amma sardaura misali ai da wanda ya kashe shi zai goyi ce a kawo masa littattafansa da banki ya ga sardauna bashi ake bin sa ai yayi magana yace da na san haka wannan mutumin yake da ban kashe shi ba shi kansa ta fara balewa ba shi da kwabo daya jiya a banki dukkanin su bi din nan ba mai gida gidajen haya ba mai motocin sufuri ba mai hannun jari a wasu kamfuna ba mai rijiyar mai ba wasu gidaje suka yi ba na a zo ku gani gidaje ne na ƙasa sai kwaskwari kwaskwariman siminti to wannan ne za a ce akwai zalunci da cin hanci sadaura shine shugaban jam'iyyar da take mulkin Najeriya ta fa balewa shine prime minister Najeriya baki da ƙasar nan fa tana fa da mai ai ne ministan mai a lokacin amma ba ɗaya daga cikin su dai taɓa tabbayar rijiyar mai ko ce a dan uwansa ko abokinsa wani abokin hulɗarsa. Mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.